أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون دي sun ɗauki wasu abubuwan bauta koma bayan Allah, to ka ce da waɗannan mushrikan ya kai wannan manzo, ku kawo hujjar ku akan cancantar waɗannan da bauta, ni ga littafi na da aka saukar mini, ga littattafan da aka saukar wa manzanni gabanina, dukkansu ba ku da hujja a cikinsu, bari dai kawai mafi yawan mushrikai ba su dogara da komai ba sai jahilci da makauniyar biyayya, don haka suka kasance masu juya baya ga karɓar gaskiya.